muna masu ƙara godiyar godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kaddare mu da zuwa irin wannan rana ta yau ranar Alhamis ranar 21 ga watan Shawwal wato wata na goma kenan daga cikin watannin musulunci na hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1447 ranar take amsa ranar tara ga watan hudu na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara tana dubu biyu da ishirin da shidda in allah Ta baraka wata su ya yarda za mu ci gaba da gabatar da darasi wanda muka saba gabatar irin wannan rana a cikin abin da ya shafi fikihun malikiya muna cikin littafin iziya kuma za mu tashi a kan babi mai karantar da mu mustahabban sallah malam ya ce fasulu to ga wani sabon aji kuma wanda za mu shiga ni a nan nawa shafi na casa'in da uku a wata ke hannuna shafi na casa'in da uku ya ce wa mustahabbatu sala ababe waɗanda yake an so a yi su a cikin sallah mustahabbai a cikin sallah abubuwa aka ce mustahabbi ne ana nufin abin da in baka yi babu komi amma in ka yi to kuma ana samun ƙarin lada wannan shi ake cewa mustahabbi in baka yi shi ba aikinka ya yi cif-cif kuma ka samu ladan aikin amma inda ka yi kuma to da ka ƙara samun lada a kan lada to a cikin sallah akwai waɗannan kamar yadda yake a cikin dukkanin sauran ayyukan ibada ita ma sallah tana da su to su ne malam ya ce mustahabbai na sallah ga fahimtar malam mai iziya ya ce ta zidu ala salasi na farilata mustahabban nan sun fi guda talatin ta zidu sun wuce sun fi sun ɗora a kan talatin al'ula mustahabbi na farko yace qira'atu qira'atul ma'amumi ma'al imami fi sirriya karatun mamu tare da karatun liman a inna ake asarta karatu sallar azhur sallar la'asar raka'a ɗaya ta biyun magariba raka'a biyu ta ƙarshen isha'i inna liman yake karatu asirce to shi ma mamu yayi karatu a asirce yin wannan mustahabbi ne in bai yi ba sallar shi ta yi ba abin da shafi sallar shi an gane wannan kenan to me zai karanta ka ce ya karanta fatiha kuro alaba shi in liman bai yi ruku'u da wuri baya gaba fatiha to iya dorawa da wata sura kada ya shiru yayayen shedan ya ta gito mai cikin zuciya ya tunanin kasuwa ko ya ta tunanin gona ko ya ta tunanin wasu abubuwa dai don haka sanda liman yake karatu a sirce to shi ma ya yi karatun shi a sirce amma inda liman yake bayyanawa to a nan shi sai ya shiru sai ya saurari karatun liman wannan shi ne fahimtar malaman malikiya wasu mazahabobi da wasu malamai suna cewa aiko inna liman yake bayyanawa ne to lalle shi ma ma yi karatu domin suna da hujjar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la salatu liman lam yaqra bi fatal kitabi babu sallah ga dukkan wanda bai karanta Fatiha ba suka ce to ko a bayyane liman yake karatu to shi ma mamu sai yayi karatun nan na Fatiha sai dai sun kasu biyu wasu suka ce asirce ƙasa a bayyane ƙasa-ƙasa wasu ko suka ce a yi a asirce a san da liman yake bayyane amma dai malikiya su banda wancan hadisun kuma suna da wani hadisun wanda suka amince da ingancin isnadin shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qira'atul ma'amumi qira'atul imami ko wani abu mai kama da wannan wato karatun mamu shine karatun liman in liman ya yi karatu to ya ɗauke wa mamu don haka ne ma ko da mamu yana karatun in liman ya yi ruku'u shi ma duk inda yake yankewa zai yi ruku'un ya bi liman ba zai ce sai ya kai nashi ba to ma'ana dai a malikiya wancan hadisin ya zama amsashe karatun liman ya ɗauke wa mamu a asirce ne ko a bayyane da haka in liman yana karatu bayyane to mu ya saurari lima in ko yana karatu asirce to mustahabbi ne shi ma ya karanta fatiha amfanin karanta fatihar don kada zuciye shi tafi wani waje kada ya ba zuciye shi dama ta tafi yawo cikin duniya musamman irin yanayin da muke ciki yau da haka ya ce a inna ake karatu asirce to mustahabbi ne ga mamu ya karanta fatiha shi ma a sirca mustahabbi na biyu ya ce asaniyatu mustahabbi na biyu rafa'ul yadaini inda shiro'i fi takabiratul ihrami faqat daga hannaye a lokacin da za a yi kabbara harama kurun sanda za a yi kabbara harama mutum ya ɗaukaka hannayen nan to mustahabbi ne in ya ɗaga hannayen yuhazi bihima mankibaihi ya kai su daura da kafaɗe shi ƙa'imataini kuma suna miƙe a tsaye ba a dunkula ba shi ne idan za a yi kabbara harama daga hannun nan da ake yi haka to wannan daga hannun mustahabbi ne inda mutum zai yi kabbara harama bai daga hannun ba sallah ta yi ba abin da ya shafi sallar shi in ya daga din na ya samu ƙarin lada ne to ake daga hannun malam ya ce ya kai su daura da kafaɗin shi man kibaihi su kawo nan wajajen haka wasu kuma suka ce daga da su gaba kaɗan daura da kunnuwa ko dai daura saitin kunnuwa su kawo haka ko kuma saitin kafaɗo su kawo haka amma dai kada su wuce sama an gane wannan ko kuma kada a ɗanyi haka in aka ɗanyi haka haga ba su kai inda ya kamata su kai ba sannan ana ɗaga su ne ƙa’imata ni a tsaye ba a dunkula ba ba kuma a kifi ba ba a ɗaga su haka a tsaye ƙa’imata ni su tsaya tsaye kyam su hannayen a miƙar da yatsun su kyam sai da inda larura amin mala to wannan kenan to ya ce a wajen kabbara harama kuro ake ɗagawa to akwai wasu malamai da wasu mazhabobi kuma suna ganin in an ɗaukako daga ruku'u ma ana ɗagawa haka kuma in za a tafi zuwa sujuda nan ma ana ɗagawa to amma dai malikiya suka ce a kabbara harama kaɗai faƙat nan kaɗai ake ɗagawa mustahabbi na gaba malam ya ce wa taɗawil a fi subihi wa zuhuri da karanta dogo sura a sallar asubahi da sallar azuhur. wajen salar asbahi a karanta surori masu ɗan tsawo-tsawo waɗanda suke a iya kiransu dogaye musamman a wajen salar asbahi a karanta surori dogaye ba kuma dogaye can kwarai ba musamman in mutum yana limanci ne kada ya ce zai kamo bakara da ali imrana kaga in ya ce zai yi wani karanta haggari ya waye kila har rana ta fito ba a gama sallar ba to ya zo dai kamar juwali mufassal wajen mufassal mufassal din nan to ya gangaro nan wajajen wajen wazariyati wajen wannajami abin da ya sama da wa'annan surori har zuwa wajen suratu muhammad da sauran ire-iren wa'annan mustahabbi ne mustahabbi ne yin haka amma inda zai karanta gajejjeren sallar ta yi an gane to haka cikin sallar azhar shi ma an so a tsawaita karatu ya kasance dai bai kai tsawon na asuba ba ba dalle sai ya kai tsawo na sallar asubahi ba shi ma mustahabbi ne malam yace lakin fi subhi atawalu sai dai fi tsawo a wajen karatun sallar asubahi na azhar sai ya kasance ƙasa da haka misali a sallar asuba in an karanta aya hamsin ko aya hamsin a raka'a farko raka'a ta biyu aya arba'in idan aka zo a zuhur raka'a farko a karanta aya talatin raka'a ta biyu a karanta ishirin gwargwadon hali wata ƙasiruha da eh, karanta karatu ɗin fila asari wala magaribi a wajen silal asar da magariba a karanta surori kamar qisarul mufassal ƙasa ƙasan mufassal kamar daga washamsu wa ha'ha, abin da yayo ƙasa wajen sallar asar da sallar magariba in fa an karanta wa'insu wa'inda ba nan ba sallar ta yi amma abin da malam yake cewa mustahabbi ne ai wannan an so ne in aka yi haka an ƙara samun lada wa tawassuquha da karanta surori tsakatsaki tsakatsaki fil isha'i a wajen sallar isha'i kamar irin wajen wasu wa tariq idan shamsu kuwira idan sama'un shaqqat misali ire-iren waɗannan wajen wasu mufassal din nan da sai a karanta su a cikin sallar isha'i duka waɗannan mustahabi ne wa taqsir rak'ati saniyati anil ula da kuma taƙaita raka'a ta biyu akan raka'a farko ma'ana in ya kasance a raka'a farko mutum ya karanta aya hamsin to in ya zo wajen raka'a ta biyu mustahabi ne ya karanta aya arba'in ko talatin kada da su kai yawan ayoyin da ya karanta a raka'a farko ya ɗanyo ƙasa kaɗan in ya daidaita sallah ta yi in ma ya wuce sallah ta yi amma in ya ɗan taƙaita ɗin bai kai tsawon raka'a farko ba to wannan ya samu ladan mustahabbanci ya samu mustahabbi ana bi malam ya ce mustahabbi na gaba wata ƙasir da julusul awwali anisani da wato karanta zaman farko a kan na biyu zaman farko ko kuma zama na biyu ya fi zaman farko tsawo zaman da za a yi na biyu ya kasance ya wuce na farko tsawo zaman farko misali a kan ta tahiya kurun da an kai ƙarshen tahiya to a tashi a ci gaba da sallah amma zama na biyu bayan an gama tahiya to kuma an so a tsaya a ƙara salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman salatun nan satul ibrahimiyya daga nan kuma a ƙaro waɗansu addu'o'i kafin a yi sallama shi a zama na biyu kaga ya ɗan wuce zama na farko yin wannan mustahabi ne a yin wannan mustahabi ne in an daidaita shi daga gama ta shi maka sallame yayi amma ƙara da waɗannan mustahabi ne sannan mustahabbi na gaba wa qawlu rabbana wa lakal hamdu fadar rabbana wa lakal hamdu ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka ai ya rabbana ya ubangiji ya mahalicin mu godiya ta tabbata a gare ka lil ma'amumi mu yake faɗin wannan inda qaulul imam lokacin da liman ya ce sami Allahu liman hamida da liman ya ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda yake gode mashi ko Allah yana jin wanda yake gode mashi sai mamu ya ce to ko tunda haka ne ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka tunda kana jin mu an gane wannan ko wal lafazzi amma wanda yake sallah shi kadai shi ma zai ce rabbana walakal hamdu dinnan ba'ada ma yaquluha bayan ya ce sami Allahu liman hamida in mutum yana sallah shi kaɗai sai ya haɗa biyan sanda zai taso daga ruku'u sai ya taso da cewa sami Allahu liman hamida yana faɗar hamida ya gama ya tsaye kyam daga tsayen sai ya ce rabbana wa hamd sannan sai ya tafi sujada haka shi zai haɗa biyan in kuwa sallar jam'i ce to shi liman in zai ɗauka ko zai taso da cewa sami Allahu liman hamida sai ya tsaya amma mu kuma sai ya taso sai ya tsaya sai ya ci rabbana walakal ham liman sai ya saurari sai ya faɗi wannan suna sai a tafi zuwa sujada Allah akbar na'am to yin wannan duka mustahabbi ne duk in ba a yi su babu komi malam ya ce wata tasbihu da yin tasbihi fi ruku'i a cikin ruku'u wasu judi da cikin sujuda shi ma mustahabbi ne in mutum ya yi ruko'o ya yi tasbihi mafi yawa wanda malamai fiƙe suke karantar da mu shine subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi aqalla guda uku aqalla guda uku wannan an sanya ne an ce aqalla guda uku nan dan ya zama ma'aunin imanina. na a samu cikakkiyar natsuwa bayan ka gama ruku'u to aƙalla ka karanta wani tasbihi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi aƙalla su uku lokacin da ka samu cikakkiyar natsuwa a cikin ruku'unka sannan ka ɗaukako in ka ga dama ka iya wuce uku gwargwadon yadda ya samu an gane wannan ko wasujud haka cikin sujuda ma ana yin tasbihi cikin sujuda to kuma ana karawa hadda addu'a cikin sujuda sai ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kuma ka kara da waɗansu addu'o'i ko kuma ka aje subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dinnan kai waɗansu addu'o'i waɗansu buƙatu naka ka kai ƙara zuwa ga Allah Allah kwam wannan ya tabbata ne a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam inna manzan Allah ce fa amma ruku'u fa azimu Allah in kuka yi ruku'u to ku girmama sunan Allah da ka ce hadar biyar a'azim ba ce fa azimu a'azim wa ya ce wa amma sujud amma in kuka tafi sujada hidu fi du'a ku yi ta ƙoƙari wajen addu'a ku yi ta ƙoƙari wajen addu'a in kuka tafi zuwa sujada a shi haka ko da ba kai wannan tasbihi cikin sujada ba to ka ci gaba da waɗansu addu'o'i ya halatta imamu sifte wani wanda ya mu littafin shimawi sharhi a cikin sharhin nashi ma yake cewa in kana da wata bukata zuwa ga Allah Ba ka san yadda za ka iya faɗinta da larabci ba to in ka yi sujuda ka iya yin addu'a ka faɗi ma Allah wannan bukata taka da harshen garinku in kai bahaushe ne faɗi da Hausa in bai yarabe ne faɗi da yarabanci in ba ibe ne ka faɗi da ibo ko da harshe an gane wannan ko to wannan dai duka mustahabbi ne duka mustahabbi ne in ba kai ko ɗaya ba sallah ta yi sai dai in ka ƙara da wanda ku ƙara samun lada wata aminu sirra da cewa amin in an kai ƙarshen fatiha ɗin nan ana yin amin ɗin na asirce an fahimci wannan ko an mazhabar malikiya domin mazhabar malikiya sun ce amin ɗin nan mustahabbi ce tana cikin mandubai amma kamar shafi'iyya da hanabila da shafi'i da hambaliya da hanabila shafi'iyya da wace ce ɗayar to ga sunan dai su kuma sun ce sunna ce yauwa sun ce sunna ne faɗin amin ɗin nan ƙarshen fatiha idan an kai waye zai faɗa akwai bambancin mazhabobi ko bambancin fahimta cikin mazhabobin in mun zo gurin kila mu yi bayani amma dai cewa amin ɗin a mazhabar malikiya sunna ne a mustahabi ne sauran mazahib suka ce sunna ce a maliki aka ce ayi asirce waɗansu mazhabobi ko sauran mazhab suka ce ayi a bayyane an gane wannan ko sanda liman yake ya kai ƙarshen fatiha to kuma muku ce amin haka shi maliman ya ce amin wannan shi ne mu'tamadiyar magana shi maliman ya iya ce amin kuma kwa iya ce amin to amma akwai kai komo wasu suka ce liman ya faɗa a sirce ma musu faɗa a bayyane ko kuma dukkan su faɗa a sirce ko kuma dukkan su faɗa a bayyane duk da yadda aka yi mustahabi ne in ma ba a faɗan ba duk ɗaya ne bai ɓata sallah ba wa huwa qawlu amin shine cewa amin kaga a na farko din nan alhamza ya ja alifin a a a ja gurin kamar zaka ce adamu adamu ba a cewa adamu in gane wannan ko adamu to haka a wannan wasali mai kauri wanda yake kan wannan alifin to yana karantar da mu ne alifin ne ya ja alifin akwai wani alifin ɗin gaban shi alifin bil a a ya kuma ja alifin amin an fahimta ana faɗin wannan ne ba adala faragi min la fatihati bayan an gama fatiha in an kai ƙarshen fatiha an ce walar rollin da sai a ce amin bilmaddi malam ya ce da madda ana jan a nan sannan ana jan min ana jan guraren guda biyu ma'atta kafifi tare kuma da sauƙaƙe kalmar kada a yi mata shadda kada ce amin kada a ce min kada a yi shadda kada a yi ƙarfi a ja shi a hankali amin cikin sauƙi kada a ce amin kada a yi da ƙarfi ma ne yake ce bi ta kafe don an karanta shi da kafefe ɗin nan menene ma'anar shi menene ma'anar shi yace ismullahi ta'ala ɗaya ne daga cikin sunayen Allah maɗaukaki wa nunuhu nunin ɗin nan ta ƙarshe nunin ɗin take zuwa ƙarshe marmumatun ane mata damma ne ba fataha ake mata ba kisra ba ba a ce amini ko amina aminu nu sai dai saboda ƙa'idar tsayawa sai a ɗaure ta ce min amma asali dai mai don mace an fahimci wannan ko to aka yi mata haka alal nida'i ta zamo nunin ce ta kira akwai ƙaddarawa ana ƙaddar akwai ya'un ta kira a farkonta ma'anar shi ya amin ya Allah an gane wannan ko ma'ana ta kenan ya Allah istajib du'a ana ka amsa addu'an mu eh ma'ana kenan cewa amin kamar ka kai karshen fatiha ka yi addu'o'i cikin fatihar ka sai ka ce ya Allah ka karba addu'an mu shine ma'anar cewa amin din nan Allahu akbar malam yace wala yu'ammanul ma'amumu kalfal imami shi liman a shi mamu ba zai ce amin ba in yana bayan liman fil jahariyati a inda liman yake bayyana karatu illa idza sami'a qira'atahu sai in yana jin karatun liman in ko nesa yake da inda liman yake hange dai kurin yake an yi ruku'u yayi bai jin sautin liman ko yana bin sautin mai ɗaga sauti ne zakara ake cewa ko ladan yana koyi ne da ladan to shi ba zai ce amin ba domin yau ai bai san akai ƙarshen fatihar ba ya zai san akai ƙarshen fatiha kaga ba zai sani ba dan gane wannan ko saboda ka sai in yana jin karatun liman sannan ne zai ce amin na'am to wannan amin din nan ita ma mustahabbi ce in an faɗa la ba'asa in ma ba a faɗin ba la ba'asa simalan ya ce wal haka al ita ma mustahabbi ce ba ta kai sunna ba al nan malam ya ce fi subhi faqat a cikin asuba kurum to anan sai malamai suka yi tafassara da dama da ya ce fi bihi faqat a cikin asbahi kurun ake alkunutu wasu suka ce eh hakan ne ko kuma da ya ce fi bihi faqat a cikin asbahi kaɗai take mustahabi a wani sallar wacce ba asbahi ba kuma sunna ce an gane wannan ko to amma dai fi subhi faqat a malikiya suka ce cikin asbahi kadai ba adala faragi min alqira'ati ana yin alqunut ne bayan an gama karatu kwata kwata fi rak'atin saniya a raka'a ta biyu ƙabalar ruku'i kafin ayi ruku'u ake ita alqunut din nan kuma ana yin ta ne sirran a asirce Allah ya taimake mu wa labzuha wa labzuhu lafazin ita alqanut da ake cikin asbahi wa huwa shine Allahumma inna nasta'inuka ya Allah mu dinnan muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafararka wa nu'minu bika mun yi imani da kai ya Allah wa natawakkalu alayka muna masu dogara gare ka wa nasni alayka lakayra kullu muna yaba ma dukkanin alkhairanka nashkuruka muna godiya gare ka ya Allah wala nakfurka ba ma yi maka butulci wa naqna'u laka muna kasantar da kanmu gare ka wa naqla'u muna cire duk wani abu wanda ba addinin ka ba muna watsi da shi muna watsi da dukkan wani abu wanda ba addini ba wa ya ya kafurka muna kyale dukkan wanda ya kafirce ma ba ruwanmu da shi Allahumma ya Allah iyyaka na'budu kai kaɗai muke bauta mawa wa laka nusalli saboda kai muke sallah wa nasjudu saboda kai muke sujuda wa ilayka nas'a izuwa gare ka muke kai komo wa nahfidu muna kai komo muna zirga-zirga na narju rahamataka muna fatan rahamarka ya Allah wa kafu azabaka muna tsoron azabarka jiddan kwarai inna azabaka lalle azabarka ya Allah bil kafirin mulhiqum bi isa kafire ce wannan shin lafazin ita wal alqanut wacce malam ya ce ana yin ta a asubahi a raka'a ta biyu bayan kuwa bayan an gama karatu kafin a yi ruku'u wannan kenan to akwai wata alƙar ɗin kuma wacce ba wannan ba wacce ake Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait hadde zuwa ƙarshe ko ita ma alƙanut ce ita kuma ina ake yin ta malamai sun ce ana yin ta ne lokacin nazila ma'ana lokacin da wani masifa ta faru a ƙasa ko lokacin da wani bala'i ya faru a gari kamar mafiya kun ga in fitina ta yi yawa a ƙasa zamanin yanke dinafa ko ko ‘yan boko haram ko ‘yan kazakacin da aka samu wata fitina to ana ita wannan alkanot Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afat har dai zuwa ta. haka ne ko ita ma ana ce mata alkanot sai dai an ce ita waccan ana yin ta ne lokacin da wani abu na tashin hankali ya faru a ƙasa kuma in za a yi ta ana yin ta ne a sallar wutiri ko kuma wasu suka ce wasu maza suka ce a kowace sallama, a yi da asuba a yi da azuhur a yi da la'asar a yi da magariba a yi da isha'i kowace sallah a yi an gane wannan ko a kowace sallah amma wannan suka ce ta keɓanta ne kaɗai a sada asubahi ita wacce Allahumma inna Allahumma hadina fi man hadaita wacce ake a lokacin da wani al'amari ya faru a ƙasa mai ban tsoro lokacin da gari ya shiga cikin rikici to wannan malamai sun yi magana cewa babu abin nan da yawa cikinta Wana babu saɓani da yawa ciki saɓanin kaɗai inda yake a cikin waɗanda salloli ake yi a dukkanin salloli ko ku a wuturi kaɗai a wuturi da juma'a kaɗai amma mafi yawan malaman sun ce a kowace sallah ma ana yi a kowace sallah ana yi a jami'i ne ko ko mutum shi kaɗai ya sallar shi duk zai iya yi amma ita wannan Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wai yana yin ta bane kowane lokaci ma'ana kafin ƙarshen rayuwar shi ya bari dan haka zaka ga waɗansu mafi yawa ba a wannan alƙalut din amma a hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa manzon Allah har ya bar duniya bai daina wani alƙalut din ba Allah ya taimake mu to mazhabar malikiya sun ɗauki wancan hadisin aisha wadaka sun mustahabbantar da shi a cikin salar asubahi kadai in an gama karatu kafin a yi ruku'u ake yi in an yi ruku'un ma an ɗauka ko babu laifi a iya yi mustahabbi ne in ba a yi ba babu komi ko a malakiyin fa da suka ce a yin sun yadda in ba a yi ba babu komi sallah kuma ta yi lafazinta ne Allahumma ya Allah inna nasta'inuka muna neman taimakonka dalabi ne muna nema muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafararka nan ma dalabi ne wa nu'minu baka min yi imani da kai nan ba ba ne don babu sinin an gane wannan ku babu sinin da ta’ud, ba ba bane ba nema ake ana mun yi ne tabbatarwa ne wa na tawakkalu alaika muna dogara gare ka mun dogara gare ka ya Allah wa nusni alaika alkhaira kullahu muna yaba mu dukkanin alkhairanka ya Allah nashkuruka muna godiya gare ka wala nakfuruka ba ma yi maka butulci ya Allah wa naqna'u muna kaskantar da kai laka izuwa gare ka ya Allah wa naqala'u kaga wancan nakana na- gaban kha din nan sai nunin kaskantar da kai wannan kuma nakala khala'a muna cirewa kamar da ake cire riga kamar yadda mutum yake cire riga to muna cire duk wani addini wanda ba naka ba muna saɓule duk wata bauta wacce ba taka ba muna saɓule muna sance duk wani umarni wanda ba naka ba wanda ya saba mu naka wa nataraku man yakfuruka muna rabuwa da dukkan wanda ya kafirce maka Allahumma ya Allah iyyaka na'budu kai kadai muke bauta mawa walaka nusalli saboda kai muke sallah saboda umul da kai muna wa nasjudu kuma muke sujuda wa ilayka nas'a kuma izuwa gare ka muke kai komo duk ɗawainiyar mu yadda ka ce ai haka muke yi yadda ka ce ai kasuwanci haka muke yi yadda ka ce ai gona a tafi gona haka muke zuwa yadda ka ce ai a ma'aikatan an haka muke yi duk abin da ka ce ai irin wannan muke ta kai koma mu a ciki wa nahfidu muna gaugawa da an ce ka ce kaza to muna gaugawa mu aikata abin nan da an ce ka ce kada a yi kaza muna gauga mu bar wannan abin narju rahamataka muna kwaɗayi muna fatan rahamarka wa kafu azabaka muna tsoron azabarka jiddan kware tsoro na haƙiƙa domin inna azabaka lalle azabarka bil kafirin mulhiqum mi idsa kafire ce ko ba daɗe ko ba jima to wannan mustahabbi ne malam yace mustahabbi na gaba wa du'a ba'da tashahhud sadi yin addu'a bayan tahiyya ta biyu mun ga tahiyya ta farko kurin da an gama tahiyya miƙewa za a ci gaba da raka'a ta uku to tahiyya ta biyu in an gama to ana yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma sai a yi su addu'o'i ka roƙi Allah waɗansu bukatu naka ka roƙa mu ƙasar ku ka roƙa mu ƴan uwa da dangi ka roka mu duniyar musulmi ga baki ɗaya amma kada a manta dai a soma da aljanna eh, kullum nake ca duk inda za ka yi addu'a to kada ka manta ka fara da roƙon aljanna ta fi komi daɗi kuma ta fi komi muhimmanci duk sauran ni'imomi bayan ta suke to ana wannan addu'a a tahiya ta biyu kafin ka yi sallama a gadan haka ne can ya ce zaman na biyu ya fi zama na farko tsawo shi ma mustahabbi ne to an so ka ƙara waɗannan addu'o'i na'am wa taqdimu yadayhi hina yahwi bihi malis sujudi ala rukubataihi sannan mustahabbi ne lokacin da mutum zai sunkuya ya tafi zuwa ruku'u to ya soma gabatar da hannayen shi hannaye su fara zuwa ƙasa kafin gwiwoyi shi ma mustahabbi ne dan zai fi jin daɗin ruku'u musamman in an ɗan kwana biyu ko musamman in an ɗan kwana biyu in tsoho ya ce zai rika tahowa da gwiwa to wata ran ko za a yi rakwab <laughs> za a ci da baka yawwa wata ran za a ci da baka asalin magana manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan kun zo za ku durƙusa wajen sujada to kada ku durƙusa irin durƙusan raƙumi an gane wannan ko kada ku durƙusa irin durƙusan raƙumi to ya rabu me yake durƙusawa ku kalle shi ku ga yake durƙusa ran nan wani ya tambaya akan wannan ko yawa shi ya fahimci raƙumi yana so malakwasa kahuwan gaba ne amma malaman malikiya nan kuma suka ce a'a raƙumi yana so malakwasa da kahuwan baya ne kahin na gaba saboda haka to ku so mu isar da hannaye su so mu isa ƙasa su so mu dafa ƙasa zai fi muku sauƙin Eh, dukawa an fahimta ko yawa sannan gwiwoyi su biyo baya to wannan fa dukkan mustahabi ne in ma kana iya isa da gwiwar sai ka iso da hannun ba abin da ya shafi sallaka sallaka ta yi in kana iya isa da hannun sai ka iso da gwiwa sallaka ta yi a ko'ina babu inda aka ce sallaka ba ta yi ba ashe haka ke na ɗauki mafi sauƙi in kai yaro ne mai jini a jika kana jin za ka iya dara da gwiwa dara wata za ka bari an gane wannan ku. Eh, duk abin da kake yanzu yaro nan gaba inda Allah ya tsawancin kwana sai ka tuna an faɗi ma ashe in <laughs> gane ko tsohon ya yi irin wannan yanzu ko ya kasa kai ma za ka kai lokaci in dai da rai da lafiya Allah ya taimake mu hmm. wata ƙadimu rukubataihi ala yadaihi inda alqiyami ko mutum ya so ma dage kahahuwan shi gwiwoyi su so ma dagewa kafin ya cire hannuwan shi a lokacin da zai miƙe in ya gama sujada ko in ya tashi daga zaune to ya so ma dage gwiwoyin shi tukunna hannuwa na ƙasa ya ji daɗin daddafewa da daddagewa yadda zai daddagara ya miƙe ya fi sauƙi shi ma wannan mustahabbi ne wa aqadla khinsari haka nan mustahabbi ne mutum ya kulla khinsar din shi wal binsar da binsar wal wusda da na tsakiya min yadil yumna min min yadil yumna na hannun dama madda sababa ya miki dan ali wal ibhar da babban yatsa min hana hannun dama fit tashahhudaini a lokacin da yake tahiya guda biyu alhinsar wannan karamin yatsa shine kinsar sai naɗe shi binsar wannan yatsa shine shi albinsaru shi ma sai ya naɗe shi walwusda wannan yatsa na tsakiya shi ma sai ya naɗe shi matar sababa sai ya miƙe ɗan ali wal ibham da babban yatsa sai ya miƙe su haka an gane wannan ko yin haka mustahabbi ne wajen wannan akwai maganganu kusan talatin da wani abu akan yi haka an gane wannan ko kuma akan yi haka a miƙi ɗan alin kaɗai amma haka ne ba a yi ba inda ake miƙi babban yatsan kaɗai wajen ajewa in an yi haka shin haka za a aje akan gwiwa ko ko haka za a aje nan ma malamai sun kawo fahimtoci da yawa in ɗayan aka miƙe haka aka ɗora akan gwiwar haka haka aka yi koko haka aka yi haka za a yi koko haka za a yi to nan ma malamai sun yi bayanai in an yi hakan ana kaɗa yatsa koko ba a kaɗawa ana kaɗawa to ana kaɗawan ya ake kaɗawa haka ake yi hagu da dama hagu da koko sama da ƙasa <laughs> to nan ma dai littafi guda ake malamai suka rubuta kan wannan akwai malamai suka rubuta littafi sukutun akan kada yatsan kadai shin haka haka ake dorawa in an dora hakan shin hagu da dama za a rika kadawa koko sama da ƙasa akwai kuma masu haka ma an gane wannan ku masani wannan da yake da an gane wannan ko to wajen in an kulla wa'annan an miƙar da wa'annan me yake karantar da kai yi haka namun lamun ha'un lillahi in <laughs> gane wannan ko lillahi lamun lamun ha'ul lillahi yana tunatar da kai sunan Allah an gani ko in kuma ka kulle haka ka gana kame da shi kama hakuri an gane wannan ko haka ne kamar ha'ul ya tunatar da kai al'ahadu guda ɗaya tal Allah ɗaya ne eh, Allah ɗaya ne tal ina tunatar da kai wannan to za mu ji kada hannun me yake karantarwa shi kuma suka ce yana koran maka shedan karbu in ka daya kai kyam a haka kai shiru ta yi wani tunani can ya kwashe ka amma hakan da kake to kamar kana gafara shedan gafara shedan <laughs> kada ya kama shi libici Allah akbar to duka dai wannan fahimta ce ta malamai Allah ya taimake mu to wannan dai kullewar mustahabbi ne ana kullan alkansar karamin yatsa binsar wannan yatsa waya sunan wani da hausa shi wannan yatsa ya sunan shi da hausa ana ce mai wannan babban yatsa dan ali na tsakiya to wannan kuma wa? wannan ko a ce mai karamin yatsa ko to wannan shi kuma me ake ce mai na <laughs> kadan na tsakiya <laughs> an yi amma da sunan shi da hausa kuwa an gani ku kusan ba mu da sunan shi da hausa an gani kusan ba mu da sunan shi da hausa ƙwarai kuwa da shi ne dai bin sar bin sar shi wannan in gane wannan ko ɗa wannan wannan dan ali ana ce mai sababa sababa amma an ce na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ana ce mai sabbaha ya ɗan tasbihi ya ɗan tasbihi an gane ku domin sabbaba kamar ya ɗan kashedi kada ka ƙara <laughs> wannan ku ai shi ake kashedi ko yawa da shi ake kashedi na hane kada ka ƙara an gane wannan ku da shi ake mai da shi ake dunguri ƙaganka ko ba haka ba da shi ake lakutar hanci shi ga yatsa ne mai sababa fitina da yawa sababi ke gare shi na'am malam ya ce na'am wa harriku sababata ana motsa shi wannan dan alidin wa ya ataqidu sanda kake motsa shi kana kudurtawa cikin zuciyarka bil isharati yana maka nuni ne bil isharati biha kana nuni shi ne annaha midradatul lishaytani wata guduma ce ta kore shaydan ba ni guri ba ni guri ba ni guri an gane waya basdur yusra sai a shimfida hannun dama shi kuma hannun hagu shimfida shi ke ba a kulla kowanne a shimfida shi kurin akan akan gwiwa eh, kuma kan gwiwa ake aja ba kan cinya ba daidai saitin kan gwiwa na ake aje shi na wawarƙul ya daini da kuma sanya anya hannayen guda biyu a laraku bataini a kan gwiwoyi fin ruku'i in za a yi ruku'u shi ma mustahabbi ne in za ka yi ruku'u ka ɗora hannunka a kan gwiwa ba kan ƙwauri ba ba kuma kan cinya ba ba can sama ba ba kuma can ƙasa ba kan gwiwa abinda ake so in suka ɗan duko suka ɗan ba da ɗan tudu haka waɗannan hannayen sai ka sa hannun ka riƙe ita gwiwar haka wannan ƙashin naka na nan ya dogari ƙashin gwiwarka an fahimci wannan ko to za ka fi samun yin ruku'u mai kyau amma in ka ɗora haka ka ba da nauyi ka ba da ƙarfi ka iya darjewa haka ƙarshe haka ci da baka musamman ka sa wani wando mai santsi ko riga mai santsi sai ka ɗora haka to za ka iya sullubewa fa za ka iya ja makan ka ci da baka don haka sai ka riƙe ita gwiwar kaga haka to ka riƙe gwiwar ka haka yadda nan wannan ƙashin da ya taho daga nan ka ɗora shi kan ƙashin gwiwa kuma ka ɗan lankwaso gwiwar ba ka mai da ita baya ba ba baya kake tura ta ba ka ɗan turo ta gaba ita gwiwa taka an fahimta ko sai ka rike ta da hannun kaga wannan rubar in Allah ya so ni da ka mi ba za ka kai ƙasa ba an fahimta na'am to hmm wa wada'ul <clears throat> haka dai ya ce wa uhuma da ɗora hannayen hazawa uzunaihi daura da kunnuwa aw qurbahuma ko kuma kusa da kunnuwan fi sujudi idan an yi sujada in ka kai sujada ka kasa haka to hannayenka da zaka aje ka aje saitin kunnuwanka nan suna daura da kunnuwa kada ka bar su can baya kada kuma ka miƙa su can gaba su kasance saitin kunnuwanka haka za ka aji hannayenka kuma tafin hannun tafin hannu shi ke kan ƙasa waɗannan damɗe ka ɗage shi kada ka shimfiɗa shi a kan ƙasa haka wajen sujada ka ɗaga shi sama tafin hannun kaɗai zai isa kan inda za ka sujada shi zai isa kan ƙasa kuma yatsunka miƙe su fuskanci alƙibla ka sa ɗaya nan ɗaya nan ya ka sa kan kana tsakiya ya kasance suna daura da kunnuwanka ko kuma daura da kafaɗinka amma dai kada ka bar su can baya kamar yadda ake yi ko Allah ya taimake mu amin mala wa majafatur rajuli fi sujudi bayna rukbatayhi wa bayna mirfaqayhi wa jambayhi wa bayna fakhizayhi hakanan namiji banda mace in ya zo wajen ruku'u ko sujada to ya dan buɗe tsakanin kafafuwan shi kada ya tsayuwa irin tsayuwar soja an gane haka ya dan buɗe mirfaqaihi ma'ana damatsan shi nan nan din shi ya dan bude shi an jambaye daga haƙarƙari kada ya takure haka ya dan bude gwargwadon yadda ya samu an gane kada ya takure haka ya dan bude gwargwado amma kuma kada ya ce kuma sai yayi haka musamman cikin saho ka dinga tokara ma wani gwiwar hannu sai ka ja fitina buɗa gwargwadon yadda ya samu gwargwadon yadda ya samu kaɗan buɗa haka wajen cinyoyi kaɗan buɗe cinyoyinka a lokacin da kake tsayuwar sallah to wannan duka mustahabbi ne muna karta mustahabbobi ne fa ba dole bane duk wayannan ababe an so ka yi hakan ne ita ko mace an so ta haɗe ta haɗa jikinta amma namiji ya ɗan buɗa Allah ya taimake mu wata kabiru inda shara'i fi af'ali salati da yin kabbara sanda duk ake wani aiki na sallah zaka taho ko ka taho Allahu akbar ka taho da kabbara sami Allahu liman hamida ka miƙe da sami Allahu liman hamida ka tafi sujada tun daga tsaye ka fara kabara Allahu akbar sanda goshin ka zai kai ƙasa ka kai ƙarshen kabara shi ma wannan mustahabbi ne kana iya kai kabara ta kun ka kai aikin Allahu akbar sannan sai ka tafi ko kuma ka iya gama aikin ta sai ka dago ka miƙe ce Allahu akbar dai to amma dai ka yi kabbar daidai sanda kake yin aikin to shi mustahabbi ne yin haka Allah ya taimake mu ya ce fa sun fi talatin ah, ya ce sun fi talatin illa fi takabbit liqiyami min sunnataini sai dai kabbar miƙiya daga raka'a biyu ita wannan a maliki an ce he ka gama miƙewa sannan sai ka ce Allahu akbar fa innahu yakabbiruha Ba ada ma yastawi qa'iman ana yin ta ne bayan ka miƙe tsaye kyam sannan sai ka yi ta to yan uwa gashi mun gangaro mustahabban kuma ga tun da dan saura kuma ga mai duba lokaci yana tunin lokaci ya tun ɗazu gashi mun zo kan wani kyakkyawan full stop wata aya ga ta nan ko mu kwana anan, ko yauwa zai mu kwana anan. in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu satin sama sai mu dora akan ruku, fi julusaini da tawarruki cikin zama guda biyu tawarruki shine mutum ya zauna kan doyewar shi mutum ya lauɗo shi kafa hagu ya tokar kafar dama ya zauna kan doyewar shi na hagu wannan shine tawarruki Za mu tashi akan shi in Allah ya kai mu satin sama amin malam abinda makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda mai kuskure kuma Allah ka yafe muna yan uwa fiqh ba na ka ga da ke tabin al'amarin sallah ake ta tacewa ake ta fekewa malamai sun yi kokari Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba mu ikon fahimta abin suka karantar da mu ya ba mu ikon aiwatarwa Allah ya taimake mu Allah ka mu lafiya da zama lafiya Allah ka mu zama lafiya ya Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka mu zama lafiya ya Allah duniyar musulmi ga baki ɗaya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah Allah ka ba duniyar musulmi zama lafiya ya Allah Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna ya Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka san albarka cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ka sa alkhairai masu tarin yawa cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ka san masu bar ka biya musu ya Allah Allah ka taimake mu ka sa albarka a gare mu ya Allah da abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah ka yi mana magani shi da abin da muke da bukatuwa na alkhairi Allah kana da shi Allah ka ba mu shi ya Allah Allah ka sada mu da alkhairi duniya da lahira ya Allah yan uwa musu su riga mutuwa Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka rahamshe su marasa lafiya kuma Allah ka ba lafiya masu lafiya Allah ka da lafiya ka ba da damar aiwatar da lafiya je maka dan aya Allah Allahumma rabbana atufusna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha tagfirna rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka tabbal minna innaka antal wahhab al-fatih alhamdulillah amin malak